Tinubu ya umarci jami'an tsaro da su kubutar da sauran ɗaliban jami'ar tarayya da ke Gusau. Kamfanin jiragen sama na Tanzania ya dakatar da zirga-zirga zuwa China. NDLEA ta kama tan arba'in na ganyen tabar wiwi. kansa za ta janye jakadanta da sojojinta daga Nijar.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 Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaron ƙasar da su kubutar da sauran ɗalibai mata na jami'ar tarayya da ke guso a jihar Zamfara da masu garkuwa da mutane suka sace cikin wata sanarwa da mai magana da yawun shugaban a juri Ingilali ya fitar. Tinubu ya yi Allah wadda da sace ɗaliban da aka yi a ranar Juma'a yana mai cewa wannan abu ne na rashin tausayi da imani kan mutanen da ba su ji ba su gani ba yayin da shugaban ya jajanta wa iyalan waɗanda aka sacen ya tabbatar da cewa a shiri gwamnatinsa take wajen kare duk 'yan Najeriya yana mai alkarwata cewa za a yi duk mai yiwuwa domin kubutar da ɗaliban haka kuma shugaban ya ce gwamnatin tarayya za ta tabbatar da bayar da kariya ga makarantu kasancewar su cibiyoyin bayar da ilimi da ci gaban al'umma a ranar juma'a da daddare ne dai wasu 'yan bindiga dauke da makamai suka dararwa Dakunan kwanan ɗaliban da ke unguwar sabon gida tare da sace ɗalibai galibin su mata sai dai daga baya rahotanni sun ce an kubutar da wasu daga cikinsu kamfanin jiragen sama na Tanzania ya dakatar da zirga-zirgar jiragensa zuwa China na wani ɗan lokaci saboda bai yi aikin sake duba lafiyar jiragensa guda biyu ba. Kamfanin ya bayyana cewa hakan ya faru ne saboda tsaiko da aka samu na annobar COVID-19, amma ya tabbatarwa jama'a cewa ba abu ne na tayar da hankali ba. wani kamfanin jirgi dai na aikin sake duba jiragen sa don tabbatar da lafiyar su daga lokaci zuwa lokaci. Jami'an hukumar hana sha da fitocin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta ce jami'anta sun lalata tan 40 na ganyen tabar wuyu a Ekiti da ke kudu maso yammacin ƙasar. Hukumar ta NDLEA ta kuma kama fiye da tan dubu tan hudu na muggan ƙwayoyi a lokacin samamin daban-daban da suka ƙaddamar. a jihohin Legas da Kogi da Jigawa da Kaduna da Sokoto da Ido da kuma birnin tarayya Abuja a cikin makon da ya gabata. Cikin sanarwar kame da hukumar ta fitar a shafin ta na X da aka fi sani da Twitter a baya. Ta ce a ranar 22 ga watan Satumba ta kama ta kama tukanin sinadarin lauhin gas da aka da ake amfani da shi wajen kashe raɗaɗi don cire haƙori su kimanin 1,194 da kuma nauyinsu ya kai kilogiram 2,547.2 an loda su cikin wasu motoci guda biyu a kan babbar hanyar Okene zuwa Lokoja zuwa Abuja. Hukumar ta ce ta kama mutum biyu bisa zargin mallakar tukwanen, waɗanda ta ce suna yunƙurin safarar su zuwa Abuja daga jihar Kogi mai makwabtaka da Abujar. Sanarwar ta NDLEA ta ce hukumar ta kama wata mata mai shekaru 48 a wani samame da ke da alaƙa da kamen. inda aka same ta da alluran pentazocin mai bugarwa 2,400 da ƙwayar exol 100,000. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce ƙasarsa za ta janye jakadanta da ke Nijar tare da sojojinta da ke ƙasar. Bayan juyin mulkin da sojojin na Nijar suka yi wa zababben shugaban ƙasar Mohamed Bazoum cikin wata hira da ya yi da gidan talabijin na ƙasar. Mr. Macron ya ce Faransa ta yanke shawarar janye jakadanta da sauran ma'aikatan diflomasiyar ta domin komawa gida. Shugaba Macron ya ƙara da cewa aikin sojin ƙasar a Nijar ya zo ƙarshe. Don haka sojojin ƙasar da ke aikin yaƙar masu ikirarin jihadi a ƙasar za su koma gida nan da watanni masu zuwa. Ya ce za a fara janye sojojin ne mataki zuwa mataki kafin ƙarshen shekarar kafin ƙarshen shekara lokacin da ya ce za a kammala kwashe dakarun daga ƙasar ta Nijar. Shugaban na Faransa ya ce Faransa za ta tuntuɓi sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum game da kwashe dakarun ƙasar domin a cewarsa suna son janye sojojin ne cikin kwanciyar hankali da lumana. Akwai dai dakarun Faransa kimanin 1,500 a Nijar da ke aikin yaƙar masu ikirarin jihadi a yankin Sahel. to sai mu ce Allah ya kyauta labaran kenan a madadin jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa nura muhammad da ma daukacin ma'aikatan tashar fara'a tv duka duka a shirin na goma ruwan ɗaure ke cewa da ku mu lafiya.